وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصة وجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته دكتور قدية لا تبتغى ألا ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin shida ga watan ramalana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan fabrairu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga Lajima road angwari mijiyar kaduna a wannan ƙasa ta mu ta nigeria muna gudanar da tafsirin alkur'ani a cikin wannan masallaci inda muka kwana a cikin sura ta uku a jirin gwanin surorin alkur'ani suratu ali imran a jirin gwanin tafsirinmu na bara wannan shi ne majalisi na takwas za mu tashi akan aya ta hamsin da hudu wanda jiya muka kwana a kanta za mu tashi akan aya ta hamsin da biyar na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم الله سبحانه وتعالى يا بياني yadda banu isra'ila suka yi ƙoƙarin makirci makircin da suke yi shine sun yi ƙoƙari sun sami wannan sarki na wannan zamani sai suka bata annabi isa ɗan maryam a wurinsa suka ce mai wannan mutumin ya raba tsakanin 'yan uwa da 'yan uwansu ya raba tsakanin uba da 'ya'yansa bugu da ƙari yana zuga mutane ma su yi maka bore abu na gaba ma ɗan zinani shi to wannan abin kamar yadda imamu ibn kafir ya kawo kissan a ƙarƙashin wannan aya wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin wannan dalili sai ya fusata wannan sarki sai ya tura fadawansa ya ce su je su nemi wannan mutumin duk inda yake a halaka shi da suka taso sai suka zo gidan annabi isa ɗan maryam cikin dare sai suka kewaye gidan gabaki ɗayansu ta yanda ba yanda zai yi ya iya fita shine Allah ce wallahu khairul makiri Allah shine biyayyen wanda ya fi kowa mai da martani musamman ga masu makirci makircin a kansu to a wannan lokaci annabi isa ɗan maryam a cikin hawariyun sai ya ce ɗalibansa kenan su ne sahabbansa waye zai tsaya a makwafan annabi isa ɗan maryam Allah zai sanya masa kamannina ni zai ɗaukaka ni zai tafi da ni sama sai dukansu suka yi shuru sai wani matashi sai ya ce shi zai tsaya wannan lokaci su kuma suna kewaye da gidan annabi isa ɗan maryam suna so su shigo su bar masa don su halaka shi suna zuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wa wannan matashin kamannin annabi isa ɗan maryam shi kuma annabi isa yana bacci sai allah ya ɗauka shi ya tafi da shi suna shigowa sai suka tadda wannan matashin tunda fuskan annabi isa yake da shi kawai sai suka far masa suka fara masa duka har suka kashe shi da suka kashe shi haka imamu ibn kasir ya kawo kissa ya ce sai suka sanya masa kaya a kai suka sa mai kaya a kansa yana zubar da jini saboda shi sarki ya ce in an kama shi aka kashe shi a tsire shi shine a sanya shi kasali kamar wato gunki shine aka gicciye shi kenan to Allah subhanahu wata'ala shine yake bada labarin iz qala Allah a lokacin da ake wannan halin sai Allah ya cewa annabi Isa dan Maryam ya Isa ya kai annabi Isa inni mutawaffika ni ubangiji zan sanya ka bacci wannan shine ma'anar farko na mutawaffika wa rabi'uka ilayya idan na sa ka yi bacci sai in ɗaukaka ka zuwa gare ni in tafi da kai sama wa mutahhiruka min alladhina kafaru zan tsarkake ka daga waɗanda suka kafirce maka suka kafirce wa Allah وجائر الذين اتبعوك فوق الذين كفروا وعند سكبيك bayan na ɗaukaka ka na tafi da kai sama zan sanya su wanda suka yi imani da kai sama kan waɗanda suka kafirce maka suka kafirce wa Allah ila yawmil ƙiyama, har zuwa ranar tashin kiyama waɗanda suka kafirce gare ka za su kaskanta wanda suka yi imani da kai ba za su taba kaskanta ba thumma ilayya marji'ukum sa'annan makomarku tana dawowa zuwa gare ni fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun sai in yi hukunci tsakaninku a kan saɓanin da kuke da shi a kan shin annabi isa ne aka gicciye ko ba shi ba da kuma shin annabi isa ɗan allah ne ko ba haka ba shin annabi isa allah ne ko ba haka ba sa'annan kuma shin mahaifiyarsa ta haife shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓe shi ya mai da shi annabi ko ko ba annabi ba ne ni ne zan yi wannan hukunci wannan shi ne ma'ana na farko ga wannan aya haka imamu ibn Kabir da ya zo fassara wannan aya da ya zo gaban nan ya ce إني متوفيك ورافعك إلي المراد بالوفاة ها هنا النوم يسي أظن في دا كلمة الوفاة أظن بي دا الوفاة أنا أنا ana bacci inni mutawaffika sai ya ce ni zan sanya maka bacci sai ya fassara ta kama kala ta'ala imamu ibnu kathir ya ce kamar yadda Allah maɗaukaki ya ce wa huwa allazi yatawaffakum bil layl Allah shine wanda yake sanya ku bacci da dare kaga kalman wafatu anan bi ma'ana annau wa qala ta'ala Allah ya yace Allah ya al-anfus hina mautiha wallati lam fi manamiha Allah ya al-anfus Allah shine wanda yake karɓar rayuka hina mautiha a lokacin da take bacci wallafi lam tamut fi manamiha amma wanda bata mutu ba tana cikin baccinta fayumsiku allati kaba alaiha almaut wanda Allah ya rubuta mata mutuwa sai ya rike ta ranka yana fita daga jikinka a lokacin da kai bacci shine wato ranka idan kana bacci sai ya fita daga jikinka lokacin da za ka dawo bacci za ka farka daga baccinka sai ya dawo jikinka sai ka farka haka imamu ibn qayyim al-jawziya a cikin alfawaid da yazo kan gaban wannan aya yace ran mutum na fita ne a jikinka shine wanda za ka ga 'yan chinese suna kiransa ci bahaushe sai ya ce kurwa idan ka kwanta kurwarka na fita shine ranka na fita daga jikinka ne suke kira ci ci wato kurwar jikinka tana fita daga jikinka wanda Allah ya rubuta mata mutuwa sai ya riƙe ta sai a ce wane daga bacci bai farka ba fa yumsiku allati qada alaiha al wanda Allah ya rubuta mata mutuwa sai a rike ta ta kasa dawowa jikin wannan mutumin sai a ce wani tun daga kwanta wanda bai farka ba ya tafi lahira ya mutu kenan sai Allah ce wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma sauran rayukan da Allah bai rubuta mata mutuwa ba sai ya sako ta sai ta dawo jukunan mutanen da suke kwance ita ma zuwa wani lokaci sananne a wurin Allah sai Allah ce inna fi zalika lalle a wannan tsarin da Allah yake yi ga rayukan mutane la ayatin liqaumin yatafakkarun akwai alamomi ga mutane masu tunani sai aka samu turawa na yamma sai suka kirkiro wani injin suka ce suna so su gano idan mutum zai yi bacci yaya baccin ke zuwa da aka yi wannan na'urar sai aka sa mutum a jiki abinda kawai suka iya ganewa da wannan na'urar cewa there is an object that comes out of a person while asleep suka ce akwai wani abin da yake fita a jikin ɗan adam a lokacin da yake bacci kuma akwai wani object again that comes back to him while awaking a lokacin da zai farka ga wani object da yake dawowa jikinsa kaga su iya binciken da suka yi kenan ko cewa object ne ke fita object ne ke dawowa sai ya farka daga bacci mu kuma sai Allah ya gaya mana me ke fita ran mutum shi yake fita a wannan aya ta cikin suratul zumar rai ne ke fita a jikin mutum shine kurwarka za ta fita a lokacin da kake bacci idan kuma ka farka wannan ran ne ke dawowa jiki sannan sai ka farka daga bacci kaga su ba su kawo wani sabon abu ba saboda mu Allah ya riga gaya mana sama da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da saba'in da suka wuce da arba'in da bakwai da suka wuce kaga su ba wani sabon abu suka zo ba da shi mu Allah ya riga ya gaya mana su kawai yanzu experiment kawai suke, amma mu Allah ya riga mana bayanin da dadewa to annabi Isa dan Maryam Allah ya ce zan sanya ka bacci to yanzu din ba ruhinka kadai zan dauka ba idan kai baccin da ranka da ruhin da gangan jikin shi zan ɗaga sama shi sa yace mutawaffika wa rafi'uka ilayya saboda haka suka ce kalman alwafatu tana ɗaukan ma'ana ta biyu shi shine ɗauka. kenan ni qabidu ni zan dauke ka wa rafi'uka ilayya in daga ka zuwa gare da wannan aya ce dukkan malaman sunna suka yi ittifaki cewa annabi isa dan maryam ba mutuwa yayi ba Allah ya ɗaga shi ne zuwa sama da kuma ayar da Allah maɗaukaki yake cewa wa qawlihim inna qatalna masiha Isa ibn Maryam rasulallah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu da maganan da nasara suke cewa inna qatalna masiha Isa ibn Maryam su sun kashe annabi isa masihu dan maryam rasulallah manzo na Allah kaga Allah ya ƙara tabbatar da shi manzo ne ba Allah bane kuma ba dan Allah bane sai Allah ce wa ma qatalu ba su fa kashe shi ba wa ma salabuhu ba su gicciye shi ba ba shi suka tsire ba walakin shubbiha lahu sai dai an kamanta shi ne gare su bi ma'ana wanda suka kake ba annabi isa ba ne sai Allah ya ce daga ƙarshe wa ma fatanuhu yaqina ba fa su kashe shi ba tabbas ji Allah sai Allah ya ce mai bar rafa'ahu Allah ilayhi Allah ya ɗaukaka shi zuwa gare sa wa kana Allah azizan hakima Allah mabuwayi ne mai hikima bai bari sun kashe shi ba sa'an nan Allah ce wa in min alil kitabi illa la yu'minan na bihi ƙabla mauti babu wani ma'abuci littafi shine fara wallahi sai ya yarda da shi kafin ya mutu wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida ranan tashin alkiyama annabi isa dan maryam zai musu shaida cewa ba shi aka kashe ba kuma ba shi suke bautatawa ba kuma ba shi aka gicciye ba dan ba shi ba wancan da suke cewa annabi isa ne aka kashe aka tsire shi sannan kuma ya mutu saboda zunubinsu to anan malaman sunna duka malaman ahlus sunnati wal jama'a a cikin littattafai na akida da tauhidi sun ce wa nu'minu binu nuzuli isa ibn maryam mun yadda annabi isa ɗan maryam zai dawo zai sauko doron ƙasa. haka imamu ibn Jaririn al-tabari ya ambata a cikin sari'u sunna nasa haka imamu barbahari haka imamun lalaka'i a cikin shar usul itiqadi ahli sunnah wal jama'a haka أبو جعفر الوراق إمام الطحاوي da sauran malamai na sunna irin su imam al-humaidi a cikin sharhu sunna da kuma as-sunna da kuma usulun sunna na imamu ahmad da sauran malamai na musulunci dukkansu duk malaman sunna sun yi istifaki da ijima'i akan cewa annabi isa dan maryam zai dawo kuma dalili shine hadisin da malaman hadisi sun rawaito shi a matsayin hadisi mutawatiri sun kai adadi da ƙarfi ya fi ƙarfi a ce ƙarya ne sama da sahabbai guda hamsin sun rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa annabi isa ɗan maryam zai dawo imamul qurtubi yana da littafi na musamman almaliki ya sa masa suna masihid dajjal wa nuzulu isa ibn maryam littafi ne mujallabi guda daya ya kawo ruwayoyi sama da hamsin da suka nuna annabi isa ɗan maryam zai dawo daga ciki hadisin imamu muslim hadisin nawas bin sam'an al-kilabi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bada labarin dawowan annabi isa ɗan maryam idan ya zo zai zo lokacin da dajjal ya riga ya zo duniya ya zagaye duniya a kwana arba'in kwana na farko kamar sati ɗaya kamar shekara kwana na biyu kamar wata kwana na uku kamar sati kwana na hudu kamar sauran kwanakin da muka saba zai zagaye a gari gari makka da madina ne ba zai samu damar shiga ba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce in ya zo shiga madina sai ya ga mala'iku sun kewaye madina da takubbuna ba zai samu damar shiga ba sai wani bawan Allah daga cikin bayan Allah wanda suka fi kowa nagartuwa a wannan lokacin sai ya fito daga cikin garin Madina sai ya karbi dajjal a bakin hanya yayi yi challenging ɗinsa sai dajjal ya raba shi biyu sai ya ce mai haɗe sai ya haɗe sai ce ni waye sai ya ce kai ne dajjal wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ba mu labari a kanka zai yi yunkuri ya ƙara kashe shi don ya rudar da mutane ba zai iya ba daman madina duk mutanen banzan da ke cikinta a wannan lokacin allah sai ya girgiza sai madina ta yi girgiza kamar za a yi earthquake mutanen banza sai su kasa hakuri sai su fita da gudu muminai masu imani za su zauna wa'ancan in sun fita dama manzo Allah ya ce mafi yawan galibin wa'anda suka yi imani da dajjal mata ne da yahudawa mutum zai ɗaura yarsa ko kanuwarsa ko yayansa saboda fitinan dajjal idan ya warware ta ya kwance ta daga igiya tana warwarwa shi kenan ta bi shi zai yi yunkuri ya kashe shi ba zai iya kashe shi ba saboda dajjal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarinsa a cikin hadisin Fatima bintu Qais wanda Imam al-Bukhari da Muslim da Tirmidhi da sauran ashabu sunan suka rawaito Tamim bin Aus dari sun shiga koji suna tafiya fala'iba bihim al-bahr almauji sai janiniya ta kaɗa su fa'awon ila jaziratin sai suka je suka fada wani tsibiri da suka je tsibirin wata ɗaya sai suka ga wata dabba suka ce ba ka iya gane gabanta da bayanta saboda yawan gashin da ke jikinta tamimu bin ausin dari ya ce sai muka ce mata ma an cewa ce ce sai ta ce ana jassasatu sunanta jassasa shine mai neman lindigi bincike za su yi mata tambaya sai ta ce in faliku ila zalika dair ku je wancan kogon za ku ga wani mutumi da ya fi buƙatan tambayanku kuma zai ba ku amsa tamimu bin ausilin dari ya ce fa waka a fi annaha shaifana in ma'aha rajul sai na ce kai wannan da ganinta shi ɗaniya ce tun ta ce akwai wani namiji a tare da ita yace falamma da ad-dayr a yayin da muka shiga wannan kogon fa idza bi a'zami insanin ra'aynahu mashdudun bis Ya yace sai ga wani mafi girman mutumin da ba mu taba ganin irinsa ba sai a ranan an ɗaure shi da kata sai ce akhbiruni man antum tamimu bin ausun jari ya ce sai dajjal ya tambaye su ku gaya mun ku suwaye sai tamimu bin ausun jari ya ce sai muka ce inna qaumun arab mu larabawa ne mutum a cikin kogo a tsakiyar teku kuma a ɗaure, sai ya ce akhbiruni an nabiyil arab ku ba ni labari akan annabin nan na larabawa shi tamimu bin ausin dari a lokacin krista ne wannan tambayar ya sa mai ɗanban musulunta da ya dawo madina don ya ce hal wai annabin nan na larabawa ya fito sai suka ce eh sai ya ce ya yaƙi tsakaninsa da ƙuraishawa sai suka ce wani lokaci su sami musulmai su sami nasara wani lokaci su sami ƙuraishawa su sami nasara a kanta sai dajjal ya buɗe bakinsa ya ce musu in yu'minu bihi fa huwa kairun lamu.' in za su yi imani da shi shi ya fi musu alkhairi wannan dalilin ya sa wannan magana ta yi wa tamimu bin ausin dari tasiri da ya dawo madina ya gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya masalanta. to a cikin tambayoyin da dajjal ya yi musu ya ce sai suka tambaye shi ya musu tambayoyi daga ƙarshe suka ce kai waye sai ya ce ana masihi dajjal ni ne dajjal jujal musibar da Allah ya tanadan wa duniya in ban da kiyama babu fitinar da ta kai yace zan zagaye ko ina a duniya banda makka ta wasiba manzala na bada labari sai ce huna tsiba bi ma'ana taiba madina kenan tamimu bin ausin dari da ya dawo dalilin da ya sa musulunta kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira as-salatu jami'a ya fara bada labarin dajjal to shine hadisin Fatima bin lokacin da zai zo makka bai samu daman shiga madina ba zai zo makka Allah ya saukar da annabi isa ɗan maryam kansa na daga luu luku tsakanin fuka-fukan mala'iku limamin da aka tada sallan asbahi a lokacin zai ga annabi isa zai gane shi sai ya ce mai bismillah zo ka ja sallah sai ce a'a ku al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku ne limaman juna ka ja sallan nan zan jika sai ya yi sallah annabi isa ɗan maryam sai ya fito zai je ya tarbi dajjal a wajen makka ya hana shi shigowa suna ido hudu da annabi isa ɗan maryam sai dajjal ya narke kamar gishiri sai ya ruga sai hanyar falastin annabi isa da musulmai a lokacin zai su bi idan suka bi shi zai dinga gudu ana binsa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce za su tadda shi a babun lud shi ne hadisun na wasun sam'an alkilabi ruwan imam Musulmi. babu lud garin lud zamanin sayin na umar aka cita da yaƙi aka buɗe wannan garin garin lud to a ƙofar garin annabi isa zai kashe dajjal in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda zai zo tare da shi akwai yahudawa saboda shi suke jira manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada alamomi da za a gani lokacin da dajjal zai fito saboda lokacin dab da kiyama daga cikin alamomi shine duniya za a zama ana zubar da jinin musulmi ya koma kiyashi ya fi jinin musulmi kima sa'annan mata za su yi yawa sa'annan fitsara da tabara da kwantanci ya yi yawa ya fito a cikin al'umma sa'annan shugabannin al'umma tintiran azzalumai ne suna zaluntan al'ummansu zalunci ya riga ya bude duniya wannan shi ne zai fasa ta dajjal ya kwance daga wannan katan da aka ɗaure shi aka yi masa mari da shi sannan ya fito ya ce idan ya fito zai fara farko zai ce shi annabi ne in tafiya ta yi tafiya sai ce shi Allah ne ya ce fitinan Jal ya wuce tun yadda kuke tsammani mazala wa al'ummarsa in ya kuruju ana ana haji ku, in ya fito ina da rai ni dinnan zan kare ku amma idan ya fito bayana kowa imanin shi ya kwace daga fitinan dajjal fitinan dajjal ta kai ga zai kalli sama zai ce wa ruwa zubo sama za ta zubo da ruwa zai kalli ƙasa zai ce wa ƙasa ta fitar da tsirrai a take zai fito zuri zai kalli makabarta zai ce kai wanda kuke ciki ku fito za su fito zai ce ni waye za su ce kai Allah ne zai ce ku goma ka zo mai rai ai ai zai shiga cikin fitina sai ce ku koma sai su koma yana da wuta yana da aljanna haka man zala ya ce wanda ya mai biyayya sai ya sashi a aljannansa ya ce aljannansa ita ce wuta wanda kuma ya saba mai zai sa shi a wutansa zala ce ku ne za ku ganta wuta amma ba wuta ba ne sanyi ne ku shiga kan ku ci bi ma'ana rahama ce gare ka ita ce aljannanka to idan ya zo a wannan gabar ne ya ce annabi isa ɗan maryam idan ya bi shi ya kashe shi sai musulmi su dinga bin yahudawa duk inda suka ɓoye za su dinga datse su suna kashe shi Maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce duk inda ba yahude ya boye sai abin ya yi magana banda wata itaciya da ake kira gharqat yace fa innaha shajaratuhum banda wannan itaciyar da gharqat ita ce itaciyarsu ita ce wannan bishiyar da kaga suna dasawa a New Israel wannan itacen da kaga ana nuna suna to ita ce ita ce kadai idan ba yahudi ya raba ya boye ba za ta yi magana ba amma in a jikin mota ya boye mota zai yi magana zai ce ya muslim ta'al wara'i aw khalfi yahudiyyun faqtulu kai musulmi ka zo ga bayana a wani ba hude ya boye a ciki zo ka kama shi ka tura shi lahira a lokacin dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana shekara uku kafin fitowar dajjal shekarar farko za a samu biyu bisa ukun ruwa na damuna shekara ta biyu ɗaya bisa ukun damuna shekara ta uku ko ɗugo ruwa ba za a samu ba teku duk za su kakkaɓe ba abinci maza Allah sallallahu Alaihi wasallam zafai suka tambaye shi to a ah, to ya za a yi ba abinci kenan sai manzan Allah suka tambaye shi to mu'minai ya za a ci abinci a wannan zamanin sai manzon Allah ce tafsihim ma tafsil malaika da ke wadatar da mala'iku shine abincinsu idan ka yunwa ka ce subhanallah والحمد لله ولا akbar إلا الله wala أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله rabbi, العظيم sai اغفر لي سيكا جكاكوش شاجي ke. ka samu caji ta school a nan ne za ka ji ka kako shi ba abinci to ba za a samu ruwa ba sai an kashe dajjal idan kuma an kashe dajjal ba za a samu ruwa ba sai ya juju wa ma juju sun fito bayan an gama kashe da jal, annabi isa ya kashe da jal. manzo Allah ce fa auha Allahu ila Isa sai Allah ya yi wahayi zuwa ga annabi Isa ya gaya mai an qad aflaqtu ibadi na riga na sako bayina dune ya juju wa majuju la yudanu alaihi adun minkum ba wala cikin ku da ita kashe su idan suka fito ruwa na kogi da ya rage za su shanye shiran kataka six ocean of the world da kake gani ya juju wa majuju za su shanye ruwan har wasu idan sun zo za su ce da nan ruwa ne yan uwanmu ne suka shanye bala'in ya juju wa majuju ya yi iya bala'i manzan Allah ce annabi isa ɗan maryam da muminai a lokacin guduwa za su saboda bala'in ya juju wa majuju za su hau kan dutse sai annabi isa ɗan maryam ya ɗaga hannu cikin dare ya ce ya Allah ka kubutar da mu daga sharrin ya juju wa majuju sai Allah ya turo nagaf shine tsutsotsi fa yu'alliquna ala a'naqihim sai su manne a wuyan ya juju wa majuju fa yamutuna ka mauti nafsin wahidin sai su yi mutuwa irin mutuwa guda ɗaya kamar yadda suke yin a fina su na dodanni ko sai a ce an kashe bos tun da shi ne dodo duk sauran sai su mutu a lokacin to haka shi ma za su manzo Allah ce duka a lokaci ɗaya za su mutu yace babu inda za ka taka a doron ƙasa face dukkatu ya juju wa majuju gawan ya juju wa majuju ne manzo ce fa yursilu Allahu tuyuran a'naquhum ka a'naqil bukhti sai Allah ya turo wasu tsuntsaye wuyoyinsu kamar wuyan raƙumi shi ne wasu malamai suka ce anna'ama su ne ostrich Allah zai turo su fayyakuzuna juffata ya juju wa ma'juj sai su ɗauki gawon wacin ya juju wa ma'juj ai kasan suna ɗaukar mutum ko sai su ɗaura ta sai manzala ce fayyarmuna ha haitu sha Allah sai su je su jefa gawon wajen ya juju wa ma juju inda Allah ya ga dama sai Allah ya saukar da ruwa to a lokacin ne ruwa za ta ƙasa za ta fitar da albarkacinta wanda ba ta zama fitar da shi ba abin ɗaya zai ishi anguwar limi malali kwaru anguwan doza duka apple kwaya ɗaya zai ike kowa a wurin zai ce ƙoshi sa ɗaya za ka shayar da garin kaduna nono kowa zai shayar ƙoshi sa guda ɗaya kawai to kaga nan waye ya ba da labarin zuwan annabi isa dan maryam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa to sai aka sami mu'tazila su kuma dai suka ce su ba su yarda da wannan hadisin ba me dalilin su suka ce ai hadisu khabaru a hadri? alhali kuwa imamu qurtubi ya kawo ruwayoyi kusan guda hamsin a cikin masih dajjal wa nuzul isa ibn maryam littafin sannan ga imamu nasiruddin albani a cikin littafinsa, sa qissati masih dajjal ko kuma fitnati masihi dajjal wa nuzuli isa ibn maryam shi ma ya da littafi da tattaro hadisan da sauransu duk mutumin da bai yadda cewa annabi isa dan maryam bai dawo duniya ba to wannan mutumin yana da wani yanki na aqidar mu'tazila ya yadda ko bai yadda ba ya sani ko bai sani ba amma duk malaman musulunci sun tabbatar da dawowar annabi isa dan maryam da kuma dajjal ba shine dalilin da ya sa maza Allah ya ce mu dinga yi a tayyar ƙarshe mu roƙi Allah ya kare mu da ya tsare mu daga sharrin ababen nan guda hudu ba daga ciki akwai fitinar dajjal ba to saboda a cikin hadisin da ya maganan dajjal hadisin ne maganan annabi isa dan maryam zai dawo duniya to shine Allah ya ce ni zan ɗaukaka ka bi zan tafi da kai kuma ga hadisin Anas dan Malik hadisin Mi'raj hadisin Imam al-Bukhari da Muslim da Ashabu Sunan manzo Allah ya ga Annabi Isa dan Maryam har ya mai sallama to kaga ashe kenan Allah ya ɗaukaka kawa annabi Isa dan Maryam to annabi Isa dan Maryam Allah zai dawo da shi ƙasa to shi ne faɗin Allah maɗaukaki da yake cewa idan ya dawo ya ce ya ƙtulul khinzir au khanazir annabi isa zai kashe aladu bai kaga wajajen can kagan kana so ka azabtar da alade ɗauke shi ka kai shi ƙasar laraba ka ake shi kawai shi kenan ka mai azaba za a kakkashe su wa yaksuru salib zai karya kuras wa ya al-jizya kaga duk wannan waye ya faɗi manzon Allah sallallahu alaihi Sallam? kuma daga cikin yin imani da manzon Allah shine ta'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akhbara wa ijtinabi ma naha anhu wa zajar wa an la yu'badu Allah illa bima shar'a to kaga ne tasdiquhu fi ma akhbara ka gaskata shi a duk abin da ya ba da labari to mutabila ne suka yi wa hadisin tawili in ka ga malami daga cikin malaman sunna ya ce maka annabi isa ba zai dawo ba ya yadda ko bai yadda ba yana da aƙidar mutabila kuma ka sani maganarsa ba daidai ba ne kowaye saboda maganar manzan Allah tana sama da maganar kowane mutum sannan kuma fifita maganar manzan Allah shine a farko akan kowa saboda kakka yadda da maganarsa ka ce nan malam yayi ba daidai ba kuma kakka bi shi dan in ka yadda da hakan in ka mutu tsakaninka da Allah akwai matsala saboda ka karyata maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk mutumin da ya karyata manzan Allah a aikace ko a magana akwai matsala tsakaninsa da Allah saboda yanayin lokaci za mu takaita a nan gobe idan mun dawo da izinin Allah Allah ya raya mu kuma ya ara mana numfashi za mu yi ɗauraya a cikin wannan bayani insha Allah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. alaikum assalam. Ne wannan tambaye ce Allah ya kara wa malam lafiya. Malam ina ganin wasu idan an idar da tarawih aka zo mutane kuma aka idar sai su tashi su kawo raka a daya maimakon su sallama da jima ma'ana ba ne mai ya sallama su ba za su su tashi su kawo raka a daya menene madogaran su allah saka da alkai to wa'annan galiban sun yi wuciri ne a wani wuri ko kuma suna da nufin wai za su tashi cikin dare su ƙara yin sallah to saboda haka suna so su kulle sallan darensu da wujiri shi yasa su sai suka miƙe to amma wannan ya saba wa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da yake yawancin malaman mu anan suna ba da wannan fatawa manzon Allah ce innama ju'ila al-imam li yutamma bihi an sanya maka liman dan kai koyi da shi sai ce fala takhtalifu alayhi kakka kuskura ka saba wa liman to kaga ya sallame kai kuma je ka miƙe kaga ka saba mai anan sannan hadisin imamu ahmad da yace innahu man salla ma'a al-imam hatta yansari kutiba lahu qiyamul layla duk wanda ya salla tare da liman har liman ya idar da salla za a rubuta masa yayi qiyamul layli to me yasa ba za ka raya sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu ku bi kan ku kirkiro naku an wadatar muku babu wani daga cikin magabaci da yake yin irin wannan kaifiyar naka sallar ba a samu daga sahabbai ba ba a daga tabi'ai ba ba a samu daga atba'u tabi'ina da makamancin haka ba mu a yanzu ne wasu malamai ke ba da irin wannan fatawa amma bisa kuskure ne saboda haka ba za ka yi aiki da shi ba shi kuma mai yi Allah ya ganar da shi ya sa ya bi daidai ya bi kuma sunan manzan Allah sallallahu alaihi sallam. wannan ce assalamu alaikum malam waɗanda suke yin azumin litinin da al'amin da kuma waɗanda suke yin azumin ayyamin bi to idan ramadan ya zo waɗannan kwanaki suna shiga cikin ramadan suna da ladan waɗanda azumin da suke yi suna da ladan su bal ramadan ai rukuni ne daga cikin rukunan musulunci wajibi ne wancan kuma nafila ne saboda haka kana samun lada a cikinsa duk wani abin da ma zai kawo maka cikas a azumin da ka saba yi na wuridinka wanda kake banta da shi ko da rashin lafiya kai baka samu daman iya yinsa ba saboda rashin lafiyar hadisin abdullahi na mas'udin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a ci gaba da gudanar maka da wannan ladan to kuma me kake nema abinda muka karanta daidai mana roƙon Allah subhanahu ta'ala ya karba mana wanda muka yi bisa kuskure kuma muna roƙon Allah ya yafe mana Allah muke roƙo ya ya mana da cikin ƴan bayansa a cikin wannan wata mai albarka ya yafe mana kurakuranmu ya gafarta mana mu ya ba mu ikon gyara alaƙanmu da ubangiji ta zama alaƙa mai ƙarfi ya Allah kowa a cikinmu ne yana da wata buƙata da yake nema a wurinka na alkhairi kafi mu sani Allah ka sada shi da alkhairin duniya da lahira da shi da zuriyarsa ki daya akwai abin da kuma yake jin tsoronsa na sharri Allah muke roƙo ka kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ka kare Makka da Madinar ga dukkan sharri wa'anda aka jarabce su da 'ya'ya kan a cikin mu maza ko mata Allah muna roƙonka ka shirya musu da su ka sa su zama masu faranta musu rai kamar yadda suka makanta musu rai a baya ko kuma muna roƙonka ka azurta mu da ƴaƴa na gari wanda za su zama fitilu a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya Allah muna roƙonka waɗanda ka jarabce su a cikin mu da ba su suka ka yaye musu ka ba su ikon sauke wannan nauyi na bashin da ke kansu ya Allah kai musu tagomashi ta inda ba taba taɓa tsammani ba ka sa su sauke wannan nauyi na bashin da ke kansu kafin su koma gari ka mu kuma muna roƙon ka duk yadda zamani ya kai da tsadar rayuwa kada ka haramta mana abin da za mu ɗauɗawa yin iyalanmu da shi mu taimaka wa addininmu mu taimaka wa ‘yan uwan mu taimaka wa danginmu mu taimaka wa abokanmu na arziki mu taimaka wa maƙwabtanmu mu taimaka wa duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimako akan mu gwargwadon iko ya Allah muna roƙonka ƴan mu da suke sauran sassa na wannan ƙasa kamar su zamfara sakkwato kebbi katsina naija maiduguri yobe da sauran wurare da ake cutar da 'yan uwanmu musulmi a wurin kidnappers da bandits ya Allah kai mana maganin su wanda suke ɗaukar ɗawainiyarsu ya Allah in a cikinmu suke ya Allah masu shiruwa a cikin suka shiryar da su wanda kuma alƙalaminka ya bushe a kansu ba za su taɓa shiryuwa ba ya Allah ka magance mana matsalarsu da abin da ya dace da su in kuma a wajenmu suke ya Allah ka yi mana maganinsu ka sa katangar ƙarfe tsakaninmu da su ka sa katangar ƙarfe tsakanin arewa da su ka sa katangar ƙarfe tsakanin Najeriya da su duk wanda yake neman wannan ƙasa da zaman lafiya Allah duk inda yake ka da shi da wannan zaman lafiya kuma ka sa ya amfane mu duniya da lafiya duk wanda yake neman mu da fitina a duk inda yake a doron kasa Allah ka bi mu sanin sa kai mana maganin sa ya Allah ka azurta shi da ciwon lamisa ya Allah kada ka bashi ikon banci har abada ya Allah kuma ka karya shi ya Allah ka turgada shi ya Allah ka mai da shi makahu ya Allah ka mai da shi gurgu ya Allah ka mai da shi bebe ya Allah ka mai da shi kurma ya Allah ka mai da shi mahaukaci ya Allah ka kare mu daga sharrinsa duk inda yake a duran kasa wanda ya gina wannan masallaci ta dokar da shi ga al'umma Allah muke roko ya gina mata gida aljanna yayi albarka ga dukiyarsa yayi albarka ga zuriyarsa ya Allah muna ka yanda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwatankwacin wanda ya kofe da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙonka ka karɓa mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira da mu da masu kallon mu da sauraro ya Allah muna roƙonka duk lokacin da mutuwar mu ta zo ka ba mu ikon cikawa da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙonka ka sa firdausul a'ala ta zama makoma a gare mu wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk